لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon mu da sauraron mu a duk inda suke a faɗin duniya ta ƙarƙashin wannan gidan talabijin na wisal hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda yake da taken rayuwar sahabbai wanda shirin rayuwar sahabbai shiri ne wanda yake sanar da masu kallo dangane da gwaraza na addinin musulunci barade waɗanda suka ɗauki gabarar wato dakon addinin musulunci tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye suka taimaka masa wajen isar da wannan addini har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama aikin da allah ya ɗora masa ya kuma danka amanar wannan addinin a hannunsu kuma ba su ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da yada addinin musulunci bisa alkawarin da suka ɗaukowa allah maɗaukakin sarki kuma suka ɗauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shiri ne da yake sanar da mu suwa ne ne su kansu sahabban ɗaya bayan ɗaya wace irin rayuwa suka yi imaninsu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kasanto su almajirai wato irin yadda suka taimaka wa manzon allah a yaƙoƙi irin yadda suka zama masu gadin annabi muhammad irin yadda suka zama wato abubuwa da yawa da suke da alaƙa da su waɗannan wato manyan bayi su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda musamman a wannan lokacin mutane suna cikin kishin sanin wato waɗannan bayan allah da kuma irin ƙoƙarinsu dangane da addinin musulunci duba da irin yadda wasu daga cikin waɗanda ba sa son su ga musulunci ya ci gaba kullum ƙoƙarinsu shine su daƙile tafiyar addinin musulunci suke amfani da wasu maganganu waɗanda suke marasa asali a tarihance marasa asali a ƙur'anance marasa asali a hadithance suke neman su musu yarfe su ɓata rayuwarsu ko su ɓata su a idan mutane musamman waɗanda ba su sani ba wanda a kan ƙarƙashin wannan shiri namu a yau muka gayyato muku ɗaya daga cikin wato masu ba da gudunmawa a wannan ɓangare wanda sananne ne a ɓangaren sosai wannan ba kowa ba ne ba shine dr muhammad mansur ibrahim sokoto malam muna yi maka maraba da shigowa wannan zaure na filin rayuwar sahabbai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa to akramaka Allahu ah, ko da yake zauren dama naka ne ba bako bane kai ah, kuma baya ka yi mana bayanai dangane da abin da ya shafi sahabi su wanene ne sahabban annabi muhammad to amma dai duk da haka hmm. zan dan so in sake dawo da kai baya don saboda akwai wato wani abu da yake da alaka da wannan da masu kallo za su so su ji malam su ne wato kai tsaye idan aka ce sahabi me ya kamata mutum ya ji a ransa bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd ah, jama'a da ke tare da mu a cikin wannan shiri na rayuwar sahabbai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam mala ina farin cikin sake kasancewa a wannan zaure na wisal mm. tashar sada zumunci ina roƙon Allah ɗaukin sarki ya sanya mu ayyukan wannan tasha albarka amin wanda suke bada gudunmawa a cikin ta dare da rana ubangiji Allah ya ɗaukaka su ya musu albarka da su da su da su kuma haka mana game da tambayar da kai idan aka ce sahabi abin da ya kamata musulmi ya ji a zuciyarsa hmm. shine jama'ar da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tare ta lokaci tare ta wuri tare ta fahimta tare ta ra'ayi tare ta addini ma'ana su ne na zaune tare da shi musulmi masu makautaka da shi masu sallah bayan shi wa'inda yake ba aure wa'inda yake karɓa aure gare su wa'inda ke yin fatawa gare shi wa'inda yake ciniki da su wa'inda yake ɗaura ma aure wa'inda yake ma jana'iza wa'inda yake ziyara in ba su da lafiya wata a takaice dai waɗanda rayuwarsa ta yau da kullum ta cakudu da tasu tana ɗamfare da tasu yana tana ɗamfare da tasu kaga misali in zai ci abinci ya wani ne zai yi noma abincin ko wata ce za ta dafa mm. wani ne zai ɗauko ya kawo ruwan ma haka to waɗanda ke tattare da shi suna hidimarsa dare da rana daga cikin musulmi su ne sahabbai haka malamai da suka ci arifin sahabi sai suka ce man adraka nabiya ko mallakiyar laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi mm. wa mata alal wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu kan musulunci bai canza ba waɗannan su ne sabon annabi ya mutu kan musulunci ya mutu kan musulunci ma'ana su ne jama'ar da Allah ya zaɓa wa manzo ya rayu tare da su amma suna musulmi ba jama'ar da suka rayu tare da annabi suna adawa da shi ba kakuwa gidansu a cikin iyayensa akwai abu lahabi gaskiya ne sura ta musamman ta sauka cikin qur'ani eh, tabbati yada tabbati yada abi lahabin wa tab akan abu labi saboda irin tsananin adawa da musguna da yake ma nabi sallallahu alaihi wasallam uban su ɗaya da mahaifin manzon Allah wannan baya cikin sahabbai baya cikin sahabbai to duk iri irin su so ibn al-mughira waɗanda Allah bai kaddare su da rabon wannan ɗaukaka da ta zo cikin al'umma su same ta ba ba a kira su sahabbai amma duk wanda ya kaɗi musulunci a zamanin manzo Allah to zababbin mutum ne mm. in muka lura wato tarihin makka da zuwan annabi ismail a.s. da gina ka'aba da abin da zai faru garin mhm. da hijira zuwa madina mhm. da wani irin gari ne ita da shi annabi kansa da sifofin jikinsa da ɗabi'unsa da yanayinsa cewa yana karɓar kyauta baya karɓar sadaka da jama'ar da ke tare shi duk waɗannan abu da na lissafa babu wanda ba faɗi cikin littafin da suka gabata ba wato cikin irinsu a taura da linjila da sauran littattafan ubangiji mm. wannan shi yasa yahud suka baro ƙasa mai albarka al'ardul muqaddasa wadda allah ta tabaraka ta'ala ya tabbacin yasa albarka gare ta mm. suka tare madina don jiran zuwan annabin ƙarshe da aka faɗa a cikin littafinsu Ba'ana suna dakon fitowar suna dakon fitowarsa annabi sallallahu alaihi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya baro ƙasar masar da hajar eh. tana ɗauke da kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ismail yana jinjiri ƙasa ce mai albarkacin noma ƙasa ce mai ruwa ba ma ruwa ba har teku ita misra a misra ƙasa ce mai albarkatun ruwan sama ƙasa ce mai tarin jama'a ƙasa ce mai ci gaba mai kasuwanni Allah ya umarce shi ya ɗauko Ismail ya kawo shi fi ardin gairi zai zar'i Allah rabbi inni askantu min zuriyati bi wadin gairi zai zar'i hmm. inda babu shuka babu ko tsuntsaye babu babu ruwa babu kasar noma ka san ko tsuntsu shi yana shawagi ne amma yana shawagi inda ke da ni'ima gaskiya ne da yalwantar ruwa gaskiya ne to tun daga nan tarihin yake akwai abin da Allah ta'ala yake nufi Allah ya ce ya zo ya gina ɗakin ubangiji na ibada ya kira mutane su rinka hajji annabi ibrahim ya yi addu'a cewa Allah ka kawo masu imani su zo su rungumi a nan ta ya roki Allah ya sanya albarka ga garin wannan albarkatun su ne ake ce har yanzu a ƙasar makka daga ƙasar makka Allah ya hukunta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai gamu da wato jama'a waɗanda za su goyi bayansa da waɗanda za su yi faɗa da shi har ƙasar ta masa wayar zama ya koma wurin hijira hmm. ka cikin attaura ya faɗi yanayin garin da annabi zai hijira zuwa gare shi ita kanta madina ita kanta madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ƙasa ce mai dabinnai mai aka sifaita ta ta yadda Salman al-Farisi da ya yawo wurin malaman nasara a hmm. zamaninsa yana neman addinin da zai bi ah, malaman kiristoci malaman kiristoci na wannan lokacin fasto fasto mm. mm. suka sifaita masa da zuwan sa madina yace nan ne su ma yahud da suka baro filistin mm-hmm. ƙasa mai albarka ah. suka dawo madina sun zo ne suna jiran annabin da za a aiko domin su tafi tare da shi mm. to inda suka samu matsala annabta ta daɗe gidan annabi ishaq shine Allah yake cewa ke nawa min qabl kanu yastaftihuna ala alladhina kafaru barakallahu fik sai suna ce ma annabin karshen zamani ya kusa zuwa in ya zo za mu rungume shi mu yaƙe ku tare da shi to na ce gidan annabi ishaq shi ne haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf da yan uwansa goma sha ɗaya daga nan ne aka samu zuri'an su annabi salih su annabi shu'aib su annabi musa su annabi isa duk zari'a annabi ishaq ne to wannan karon sai Allah ta'ala ya kauce da annabta daga gidan isaka sai ya zo da ta gidan isma'il Allahu akbar da aka sai zan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikan isma'il mhm. su kuma yahud suna ganin isma'il babban kakan dan uwan kakansu ne mm, babban kakansu ne mm. annabi yaqub ba kakansu ne kai tsaye ba mm. aka wannan kishin na yan gidanci sai hana su bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi al-kafirin sai Allah ya ɗebe musu albarka a shahid abin da ke son kai gare shi ne cewa da Allah ya faɗi garin da za a haifi annabi mm. ya faɗi yanayinsa ya faɗi inda zai hijira mm-hmm. ya faɗi jama'ar da ke tare da shi Allah ta'ala ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا fadlan min allah من الله simahum fi wujuhin min athar sujud sifa shida Allah ya faɗa akan su sahabban sai ce zalika haka Allah ya bada labarin su cikin at-taura littafin annabi littafin annabi Musa alaihi salatu wa mathaluhum fil injili ka shat'ahu fa azara فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ga kuma misalin su da aka bayar cikin lijjila littafin annabi isa haka ba wai ina so in sharhin wannan ayar ba amma abin so in ce shine yanayin sahabbai da yadda Allah ya zaɓe su tun ba halicci kakannin su ba Allah ya bada labarinsa sau da ka waɗanda suka zauna tare da manzo Allah suna musulmi suna mataimaka ga annabi su ne sahabbai kuma zababbun Allah ne kamar yadda annabi Muhammad bai gidansu sallallahu alaihi wasallam yake zababbe Allah ne ya zabo su hada su da mai gidansu sallallahu alaihi wasallam to gaskiya malam da ka faɗi wannan mm. kai tsaye zan so kilan karkata akalar zancen mu zuwa wani abu mai muhimmanci eh. cewa akwai munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam eh. kuma da yawan mutane sai kamar abin yake rikita su amma eh. wasu sukan kasa gane suwaye sahabbai suwaye kuma munafukai tunda ina jin akwai hadisi ma malam da ya zo aka ce da maza Allah to tunda dai haka ne me yasa ba za ka kama su duka kakkashe ba kowa ya huta sai yake cewa a'a ai kada a ce muhammadu yana kashe sahabbansa to amma malin to a yanzu a nan a cikin wannan hadisin gashi mun ji maganar an ce sahabi kuma gashi an ce kuma munafiki mm. ga kuma wa'incan sufofin da ka gaya mana na sahabbai mutumin da ya haɗu da annabi ya yi imani da shi ya mutu akan imani to ai daga nan kafin da munafikin ai subhanallah ai munafiki waye munafiki Allah ta'ala ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun makareta ne su ba mummunai bane gaskiya ne da haka wanda abba mumini ba za a ce mashi sahabi kai sahabbai su ne waɗanda suka yi imani da annabi suka taimaka masa munafukai an yi su a cikin sahabbai amma ba yawa gare su ba yan ƙwarori ne kuma wani yanayi ya haifar da su yawwa kaga sabanin yadda misali yan shi'a suke so su gwada ma duniya cewa wanda suke dan fari da annabi sallallahu alaihi wasallam har wanda suka hijira tare da shi mhm. wanda suka taimaka musu ta farko duk munafikai ne ba haka bane munafurci abin da yake kawo shi shine jin tsoron addini ko kwaɗayin abin da ke ga addini jin tsoron addini ko kwaɗayin abin da ke ga addini malam ya fassara wannan abin guda biyu jin tsoron addini wato lokacin da addini ya bunƙasa ya girma ya kai ma ko a yi da kai ko a gama da kai lokacin dole a ji tsoron addini gaskiya ne ka shigo addini ko ka sha wuya to yanan gudun shan wuyar gudun shan wuyar sai ya sa su ce sun shigo amma ba da gaske ba ko kuma addini ya yi ƙarfi ya yi kuɗi ya yi wadata yana da mulki yana da sarauta mm. da haka suna so su ci gajiyar wannan sai su shigo gaskiya ne to na fahimta kaga wannan yanayi ne da ya faru daga baya amma asalin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya shigo da su addini ba gaskiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana a makka mushrikai sun yi fada da shi sun yi adawa da shi gaskiya sun cutar da su sahabbai kuma sun rungume shi sun karɓe shi sun taimake shi sun ƙaunace shi sun ba da komai nasu ba irin azabar da ba su sha ba dobi ƙananan talakawa bayan la irin su zinnira hmm. irin su sumayya da mijinta ammar yasir da ɗansu ammar ammar eh, eh hmm. da bilal hmm. da su khabbab ibn al-arat irin matsalolin da suka gamu khabbab makeri ne amma karfin da yake kira da shi uwar gidansa shi bawa ne mallakar wata mata ne zuwa take makera ta dauki karfin ya sa shi a wuta zafi ta dauka ta maka masa aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan kawai yayi imani akan kawai yayi imani da manzo Allah sai da ya kai karar wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce Allahumma sur habbaban Allah ka taimaki habab don manzo Allah bai da abin da zai mata a lokaci shi ma habab bai da abin da zai yi amma ubangiji yana da abin yi akan wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya sako mata ciwon kai ciwon kai ciwon kai ya tsananta kuma yayi zafi sosai ya kai ba ta inda za ta ta har ta fara wani ihu na hauka ta fara kaman hafshi irin na karnuka mhm. har mutane suka fara gudu da sai aka zo aka bata shawara duk maganin da ake yi an yi bai yi amfani ba sai aka ce kawai ta yi lalas san kanawa ya kuke ce da lalas ba ka san eh, lalas lalas na san wanda eh, na san lalas wato lalas dabbobi ake mashi sai mm. ɗauki karfe a sa a wuta sai ja sai a musu wata sai ai jaho sai a musu wata alayim ai maki kuma ai rubutu eh haka za ka ga masu garken shanu ko awaki idan ciwo yayi ciwo akan yi amfani da wuta wurin kawar da shi shine yayi malamai ke ce akhirud dawa'il kai Allah shine karshe wato jaza'an wifaqa yawa kaman kaman yanda in hannu yayi bororo ya samu kamar ɗan kakare eh. kaga ana sa mashi wuta in al'amari ya kai haka to daidai wannan karfin da take dora mashi aka sai Allah ka mata ciwon kai aka ce ai mata lalas la hawla wala quwwata wa zai ita zo da kanta ta samu habbab ta ce habbab don Allah ka taimake ni magani ya ce wannan magani ta ce za ka yi mini lalas aka ya ɗauko wannan karfin nata da take ɗaɗara ya saki sawa a wuta <laughs> kamar ina kallon sai yana dariyarta Allahu akbar ya za ta yi kuma da haka ya yi mata to irin waɗannan bayan Allah irin su Bilal da aka kwantar da su a cikin rana mm, ga su Ammar din su Sumayya da Yasir da ka kawo irin su Ibn Mas'ud mm. wanda shi mutum ne mai ɗan ruwa ɗan ƙaramin jiki ne da shi mm. ya san wa ake ya san wa ko eh. <laughs> to ƴan ruwa muke cewa dan karamin jiki kenan ya sha duka sai da ya suma sai da na abubakar maran da ya gwada eh, yin kalmar shahada a bakin ka'aba ai shi ma bai sha da daɗi ba sai da ya suma aka ɗauke shi aka kai shi gida danginsa suka fito suka ce waye masauna ka ce walidin gida suka ce wallahi in ya mutu za mu kashe walid in ya so komai ta banjama banjama ta rikice duk abin da zai faru ya faru to a takaice a wannan yanayi ya za a yi a yi nifaka ya za a yi wanda bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a irin wannan lokaci shigo musulunci don haka yanayi ya kawo nifaka bayan an gama shan wahala makka annabi sallallahu alaihi ya dauki sabon shi ya tura su afirka hmm. ya tura su habasha su yi hijira mutane waɗanda ba su eh ba su iya tsaya su yi addini a garin ba a barin su wajen shine wajen sarki najashi wajen sarki najashi sai da na usman na ciwon da suka yi hijira da matarsa yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rukayya da ita tafi hmm. to bayan wannan an dawo aka sake shiga wani ne aka sake hijira ta biyu bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi ga garin makan gaba ɗaya bai yiwa sai je can wancan wurin da Allah ya sabaita masa Allahu akbar ya je Madina ita ce Madina to a Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam karbuwa akwai wanda daga cikin masu rauni wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira ah, shine ah, shine sa na farko a Madina ah, Mus'ab bin Umair to da ya zo sai Allah ya bashi nasara ya bashi hikima sai ya bi masu mulki ya bi sarakai na garin madina gashi mutum mai zalaka mai fasaha sai nan take samu kansu masu faɗa ajiyar suka karɓi musulunci hmm. don haka sai ya turo su gurin manzon Allah baka nan ne aka yi bai'atul aqaba to ai mus'ab ne ya turo su eh suka zo su kai mu baya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya fara magana da wasu kwarori kan ba su wuce goma sha uku ba a aikin haji suka tafi suka karbi eh, mus'ab mus'ab ya yi convincing ya jawo hankalin ya ja ra'ayin masu faɗa a jina garin madina sai suka tura wakilai a makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da su ta ya zo madina ya hijira to sanan ne aka kafa addini ko da kafa addini a garin madina ma akwai wanda ba musulmi ba akwai mushrikai akwai mushrikai akwai yahudawa Hmm. amma manzo Allah shine shugaban jama'arsa hmm. to ana haka mushrikai da mun basu bar shi ba ko da aka je habasha sun tura delegate domin a je a kwato sahabbai a zo a ci gaba da azabta su kada su sha iskar duniya tunda sun ce Allah da manzo to a madina ma sai suka bi su a wannan karon ba wai wurin masu iko ko masu faɗa a ji ba a yaki tunda sun san riga sun musulunta masu ikon gari suka bi su ko da yaki sahabbai ba su da wani shiri ba su ci su 313 ba suka tunkari dubban wato baradin kafirci na wannan lokaci cikin hikimar ubangiji dama Allah ta'ala ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyina da kun yi matsaya ne cewa ku haɗu sai an samu sabani musamman gani irin raunin mu ne a wannan lokacin amma Allah akwai abin da yake sai hukunta ka ru'usul kufr manya manyan wato masu fada da addini gaba ɗaya sai Allah ya sare kanunsu a wannan rana shi yasa mala'iku suka sauka suka taimaki sabbin yaƙi a ranar wato wannan kamar da Allah faɗa a surat al yaƙin yaƙin badar ke yaƙin badar yaƙin badar to wannan fa shi ya tsorata sauran jama'a cewa yanzu muhammad sallallahu alaihi wasallam da yan jama'an nan tasa da muka raina yanzu fa sun karya kafafun kafirci na makka yanzu quraish ba ta iya tsayawa akan kafafunta to kaji abin da ya fara shigar da tsoro cikin jama'a nan ne aka fara to abin nan dai ko ba ma son sai gara mu laba mu shiga ciki eh, gara kawai gara mu je a yi da mu mm. <laughs> kafin yan abu ya rima suka zama kawai yawa sabon sarki a sha kiɗa mm. to nan ne munafurci ya fara munafukai da farko suna da ɗan yawa amma addini ya rinka jan saboda annabi sallallahu alaihi yana da halaye waɗanda duk wanda ya kusance shi zai kaunace shi kai fuskar sama in ka kalle shi ka san ba makareci ba ne hmm. kamar yadda abdullahi ibn salam ya ce ya ce da kallonsa na gane wannan ba fuskar makareci ba ce to ga kyautatawa ga iya zamantakewa ga kuma zaƙin alƙur'ani laraba ne suna ji abin da ƙur'ani nan ke faɗa so a hankali tun ba sa so har da yawa suka so amma babu shakka annabi sallallahu alaihi ya fama da wasu daga cikinsu wanda sun ba shi wahala to su ne kaji Allah ta'ala yana ta saukar da ayoyi a kansu gaskiya ne to malam kafin ka dora cikin bayananka da kwararo yanzu wannan kai tsaye da mu da masu kallon mu abin da muke iya fahimta shine kamar kana cewa a cikin mutanen garin makka kwata-kwata babu munafiki kenan wanda suka imani da ai ba zai yi munafurci bane a makka me zai ayo munafurci to idan ka musulunta azaba za ka sha to baka musulunta baka kai kanka ga azaba saboda me don haka duk wanda ya musulunta a makka kafin hijira ba munafiki bane yanzu irin su sayyidina abubakar sayyidina umar sa'ad ibn abi waqqas yawa sa'ad ibn mas'ud duk ire-iren su bai ma yiwuwa ga baki su ne ai Allah tabaraka ta'ala yake ta yabo in ka lura duk inda Allah ta'ala yake maganan munafika yana maganan mummunai saboda mi saboda sun bambanta hmm. sifofin mummunai su ne akasin sifofin munafukai hmm. mummunai mutane ne masu son Allah da manzo mummunai mutane ne masu tsananin ibada mummunai mutane ne waɗanda mutane suke neman yarda Allah dare da rana hmm. to munafukai fa akasin wannan akasin wannan kaga Allah ta'ala ya ta mummune da cewa zukatansu na kwarai ne yabtaguna fadlan min Allah lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ta ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana abinda suke nema shine falalar Allah da yardarsa wa yansuruna Allah wa rasula taimakon Allah da manzo suke suna neman falalar Allah yawwa da manzo da manzo Suna taimakon suna taimakon annabi wannan da a cikin alkur'ani Allah suna taimakon Allah da manzo hmm. sannan Allah ta'ala ya ce ulaika humus sadiqun ya sifaita su da gaskiya sannan su kuma yan madina ce walladina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim hmm. Allah ya sifaita su da sun mummunai da suka baro gidaje suka zo wurin su don me suke son su don Allah shine so na tsakani da Allah hmm. wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko suna da bukata za su ɗauki abin da suke da bukatar nan su bawa 'yan uwan nasu don Allah mm. don haka da waɗanda suka musulunta kafin hijira da waɗanda suka karɓi annabi da ya hijira mm. waɗannan ba shi wa a samu nafikai a cikin ana kaga kenan malam kamar kana nuna mana waɗanda suka musulunta kafin hijira mm. sun hada da waɗanda suka musulunta 'yan maka suka yi hijira ta ɗaya da hijira ta biyu zuwa habasha da kuma hijira babba da kuma hijira babba zuwa madina da kuma 'yan madina na farko din nan da musu abu ya turo su suka zo suka da waɗanda suka musulunta bayan annabi ya zo madina mm. don duk su ne allazina tabawa uddara wal iman da haka Allah ya sifaita su ya sifaita ɗabi'unsu da halayensu akasin ɗabi'un munafikai da Allah ta'ala ya ta faɗi a mm. cikin alkur'ani malam kafin ka je alkur'ani eh. akwai wani abu da nake so ka walwale mana shi shine sayyidina umar kai tsaye na cikin masu hijira to amma akwai wata riwaya ta hadisi da mm. musamman ake neman kuwarware ta ku malamai ma da musamman ku da kuke <laughs> ahalus sunna eh. shine me yasa sayyidina umar aka ce yana tabin huzaifa ya gaya masa cewa shin yana cikin wa'inda maza Allah ya lissafa ba fa yana tabin sa ba ya dai taba tambayar sa to wato abin da ke fara huzaifa mm, shi ake ce masahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da cewa azintu laka an dari wa tattali ala siwadi hatta an haka uzaifa ne maka izini ka shiga gidana ne maka izini ka ga duk wani sirri na ka in ba ni na hana ka ba to saboda haka saboda kusancinsa da annabi da yadda yake sirranta ba sai ya faɗa masa sunayen munafukai su goma sha biyu munafukan ba yawa da su ya faɗe su a hadisin amma bai faɗi sunayensu ba amma za mu zo ga wannan maganar abin da ke so in ce anan mm-hmm. da ya faɗa ma huzaifa sunayen munafukai mm. sai na umar ya ji labari sai zo ya tambaye da allah bani cikin su huzaifa ya ce eh baka cikin su amma ban sake tsarkake kowa bayan ka ma'ana ba zan zama ejin kowa ya zo ya tambaye ni ina ciki ko bana ciki ba mm. domin sirri ne annabi faɗan da haka har a gano suwaye kenan kuma a wannan lokacin ba a kai ga faɗin suwaye ba to kaga na farko dai da ya tambaye shi ya baranta da shi ya ce shi ba munafiki bane na biyu munafiki zai je tambayar ni munafiki ne kuma ni munafiki gaskiya tunda shi ya san cewa shi munafiki ne na uku huzaifa an faɗa mishi sunan munafikai kuma yana ji yana gani aka ɗauko munafiki aka masa sarkin musulmi ya shiru gaskiya ne kaga ba zai yi ba mm. abu ne wanda hankali bai ma ɗaukarsa mm. to su masu kawo wannan shubhar kai akrama kallahu masu cewa ai to ai gashi nan ma ya je gurin huzaifa yana tambaye sa ko munafiki ne ai ko huzaifa a gurin su munafiki ne subhanallah sun ce ya yarda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitani a gurin su duk sahabbai ma sun yarda wanda suka rage wai kwara uku wakila arba'a wakila hamsa mafi yawan abin da aka ce goma sha hudu duk sauran dubban ɗaruruwan sahabbai suna ina wai da su yarda cikin su hadda matan manzan Allah da danginsa da makusantansa da sa eh, da marubutansa duk sun yarda a gurin su inna lillahi wannan an bata aikin annabi sallallahu alaihi wasallam an bata aikin kamar yanda a gurin su shi kansa sayyidina abubakar da aka yi hijira da shi <laughs> ah, kamar yanda wannan mai minhajul karama ah, wanda ibnu taymiya marji eh, ah, hilli ibnu mutahhir hilli yake cewa ai annabi sallallahu ya dauke shi ne ya tafi da shi don ya rufa maka asiri domin iya bar shi makka zai tona shi ya za a ce mutumin da shi ne na hannun daman manzon Allah ko manzon Allah ya dauke shi ya hijira ta da shi a ce wai ya tafi tare da shi don kar ya tona masa asiri ma'ana yana nufin kenan ya bar sayyidina Abubakar in ya bar sayyidina Abubakar makka wai zai tona masa asiri ya ce ku tafi ku bi shi ga inda ya tafi zancen banza wannan fa shine ah, zancen banza zancen banza to kaga da haka ba su da damar ma da za su ɗauko mana wannan shubha wasu ce ayi huzaifa ah, sayyidina umar ya je ya tambaye huzaifa wannan ba hujja ba ce umar da duk magabatan sahabbai ba yadda za a yi asibitarsa da nifaka hmm. sun fi karfin wannan sun wuce munafurci munafukai mutane ne da suka shigo addini lokacin da suke son addini ya musu wani abu umar kuma mutum ne da ya shiga addini lokacin da ya gamsu da addini gaskiya ne Wannan kila shine malam har sanadiyar da maza Allah ya kira shi al-faruq kamar yadda faruk ba shakka mai hmm. raba gaskiya da ƙarya. Hmm. saboda ranar da ya shiga musulunci mutum 39 shine na 40 shine na 40 hmm. to duk da sallah ba a yi a fili buyo ake gidan wani bawan Allah aka je ana ce da shi al-arqam ibnu abul arqam a nan gidan sai da umar ya ce mu fito mu isa masallaci kowa ya gamu to shi ne fa lokacin an taso a sai aka gada umar cikinsu an yi daidai da musulunta umar da musulunta hamza duk a sati ɗaya ne hmm. ga umar ga hamza allahu akbar don haka sai kowa ya katanga ke ba yadda za su yi jarumawa ne waɗanda kowa ya riga ya san da su musulunci ya samu gata musulunci ya samu gata allahu akbar gaskiya ne to malam ina ganin maganar da ka ɗauko ta fara bambance mana irin yadda allah maɗaukakin sarki ya faɗi sifofin mummunai da na madalla ah, da zan so malam kaɗan numfasa Ila gaskiya duba da lokacin da aka ɗiban mana kamar ya kawo jiki ban san ko malam zai mana haƙurin sha allahu a zamanmu na gaba sai kasance mun ɗora daga kan inda muka dakata ɗin musamman na san kila aka shiga magana tana da dan yalwa kila malam zai so ya yalwata mana magana a ciki da fatan ubangiji ta ala ya baka lada ya kuma ƙara maka basira ya kuma amfanar da wannan gagarumin gudunmawa da kake bayarwa ya kuma sada mu gaba ɗaya da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aminci gida maɗaukakin gida ita ce aljanna saboda haka masu kallonmu da sauraronmu duba da yadda lokaci ya ritsa mu a nan za mu dakatar da wannan shiri namu na rayuwar sahabbai sai zama na gaba in allah ya so ya yadda za mu dora daga inda muka tsaya domin mun fara magana ne akan menene kuma bambancin sahabin annabi da kuma wanda yake munafiki nan malam ya tsaya in allah ya so ya yadda mun yi muku alkawari a zama na gaba daga nan za mu dora bi izinillahi subhanahu wa ta'ala sai a kasance tare da mu a madadin abokanan aikin mu da kuma shi malam da ya bakunce mu a cikin wannan zaure na rayuwar sahabbai wato dr muhammad mansur ibrahim muna yi muku fatan alkhairi ni da na jagoranci shirin ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai allah ya sake sada mu a shiri na gaba subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا